aka yi ka banni eh. yanzu duk yadda soyayyar mu take da kai ka iya tafiya da ma ka banni to me mutumin da ya bai da America inda kika san da kofa asibiti mutum zai je zai je kaso kurmi haka dan ne da amerika ba ni sai kenan iya nan ma zai sai jirgin sama saboda abokai da yan uwa da abokan arziki da da yan matansa za su ne kai mutum yana son ya shi kawai sai kawai ya hau zai amerika zai dar shi mm. Allah ya kai hmm. yayi munafiki maci amana mai yaudari daman ka zo na ne don ka yaudare ni ka cuce ni rimini ni ka je gidanmu ka sa aka rushe shi da zumma za ka sake mana sabon gini to yau ba abin da zai raba mu da kai wallahi sai hukuma ka san ta ne a'a wani irin ya san ne idan ba ki da miki mai ba sai daka miki ka ga ka tani ba da kai nake magana ba da shi nake magana wallahi dan ba yadda zan ga abin da kai ba mataimakin shugaban kasa kike wannan shi ga wa mataimakin shugaban kasa gashi to to wallahi ko wane shi wallahi ko shugaban kasar ne yau hukuma ce za ta raba ni to shikenan to shikenan ta dinta to shikenan au aman ta da ni ma ka da eh, ba ma san ki ba ma to shikenan au baka san ni ba to shikenan ban ma san ki ba to shikenan zan ba zan yi magani an taɓa daka miki an dafa daka miki dukan da kika ka tashi duka kuma an an kin tuna da wani duka da aka yi miki a duniya wanda kika ka tashi to za a kwatanta miki alhamdulillah a yau ka munafukai guda biyu mayaudara maciya amana wato ni za ku yaudara wai ku bani mota ku zo ku sace abunku to na ga mai mota kuma an gaya min komai munafukai wani ne yake faruwa ne biki san da yake faruwa ba ke ma ya zo yaudare ki ke ke malami ne na makarantar allo kawa'idi yake koya musu da kai ka sani kai ka sani karkare na kan ka hankali oh an kara miya zaki ina za ka wai ina za ka kunna ina za ka ai ba abin da zai sa ka bar wajen nan sai da hukuma ba fa inda za ka je kun san magana ku gubace a guri na gwara ku ku maza ku ware guba ko ba inda za mu ware kuma kai ma ba inda za ka ware ka ga malam da ka bi babu inda abin da ya sami yan na zai iya samu ba eh? ka danna subscribe kana ka danna kararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun sabon shiri